yini kuma a cikin watan ramadana da izini allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a shekarar da ta gabata yau muna darba kenan wanda yake ɗaya ne ga watan ramadana shekara ta 1447 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda wannan shaida ce da 18 ga watan biyu shekara ta 2000 da 26 kalandar turawa darasinmu a bara mun kwanakan aya ta 52 mun shiga cikin ta 51 la'alla mun ga wata 51 nan ba don haka za mu maimaita ta ta hamsin da uku nike ke sanci mun gama ta hamsin da biyu mun shiga cikin ta hamsin da uku ba mu gama ta ba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 وكذا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خلق إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لنوح في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ubarri'u nafsi ba na barrantar da kaina ko ba na barrantar da rayuwata innan nafsa la bi so. lalle ta rayuwa mai yawan umarni ce da aikata mummuna illa ma rahima rabbi sai abin da ubangiji na yi marahama ko sai wanda ubangiji na yi marahama inna rabbi lalle ubangiji na zakurur rahim wato mai yawan gafara ne sannan mai yawan rahama ne wa qala al maliku sai sarkin yace dunin bihi tuni bihi ku zo mani da shi astakhlisu li nafsi sai in banta da shi don kaina ko in bace shi don kaina shine astakhlisu li nafsi falamma kallamahu a yayin da ya masa magana kala sai ce innaka al-yawma ladaina makinun amin innaka al-yawma ka a yau na a gurin mu makinun wato kana da wani irin matsayi mai girma ko makinun kai wanda aka bai wa dama ne aminun kuma kai amintacce ne kala sai ce ij'alni ala khaza'il al-ard ka sanya ni wato akan bangaren da ya shafi taskokin ƙasa ijalni ala khaza'in al-ard inni hafizun ali wato saboda ni mai kiyayewa nufi, ina da kiyaye amana alimun kuma masani nake a wannan fanni wa kadhalika makanna li yusuf fil ardi Allah ta'ala ce kamar haka ne muka baiwa annabi yusuf dama a cikin kasa ya tabawwa minha haythu yasha wato yana zama cikin kasar yadda ya so nusibu bi rahmatina man nasha wato muna samar da rahama muga wanda muka so wanda muka so sai rahama mu ta shafe shi nusibu bi rahmatina man nasha wala wa ajar al-muhsinin kuma ba ma so don masu ihsani masu kyautatawa wala ajarul akhirati kuma lalle lada da sakamakon da Allah ta'ala ya tana ga na lafira ga masu insani shine ce khairu lil ladina amanu shine fi alkhairi ga wanda suka yi imani wa kan yattaqun suka kasance suna kiyaye dokokin Allah to wannan shine idan ɗan uwa su ta ba kamar da na ishara ah, a cikin wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam wace muka kasance a cikinta tun a bara mun kai kan gafar da allah ta'ala yake bayanin abinda ya gudana wato tsakanin uh, annabi yusuf alaihi salatu wassalam da wannan imra'atul aziz mata wannan basaraki wanda daga kashe ta bukaci abin ta bukata daga gare shi bai ba ta haɗin kai ba Allah ta'ala ba shi kariya ta kulla makirci da dabara wanda wannan ya sanadiyya aka kai shi kurkuku a kurkukun eh, ya hadu da wasu matasa guda biyu wanda suka lura da kirkin shi da da mutuncin shi da gaskiyansa wanda wannan ya sa wayannan matasan da aka kawo su wakil kenan tare da shi kowane su yana da laifin da yi to a zaman su tare da annabi yusuf da abin da suka mulaka da annabi game da annabi yusuf da kirkin sa to sai suke hakaito mashi labarin mafalkinsu cewa akwai wani mafalki da suka yi wanda ya mafalki wanda ba ya mafalki za ka suka bukaci su gaya ma annabi su alaihi salatu wasalam labarin abin da suka yi na mafalki eh, saboda salaha da kirki da suka lura da shi annabi su, la'alla ko annabi su yana ya fassara musu mafalkinsu don haka suka haka to annabi yusuf labarin mafalkin su da wannan manufa da karshe annabi yusuf alaihi salatu wassalam kafin ya fassara musu mafalkin su har sai da wato bai fassara musu mafalkin su ba har sai da musu da'awa ta musamman akan abin da shafi tauhidi da aqida ya ji su sosai ga bautan Allah wa hada wula shirika lahu da wasu abin da yake shirka ne kuma ya gaya musu matsayin shi shi da gidan cewa ba ya yi su bauta wani wanda ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda wata irin baiwa ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya nasu. ko almuhimu dai da kashi ya fassara musu mafalkin su ko wani. Wanda wanda natijar fassara mafalkin ta gwada cewa ɗaya daga cikin su za a kashe shi ta hanyar tsirewa shi kuma ɗaya sun za a mayar da shi ga aikin da yake na shayar da sarki wannan afirkin ko giyan da yake shayar da shi to a wannan bayanin ne sai ce da ɗaya daga cikin ka ambace ni wurin mai gidanka idan ka koma amma wanda ya faru kafin wato shi wannan kafin wannan da suka ji fassar mafalkin sai suka ji tsoro suka gwada cewa kamar kamar zama suka komai ba ba su ga koma annabi to alaihi salatu wasallam ya ce ai wannan al'amarin da kuka ji na ga ko wani al'amari wanda yake an riga an kuma shi to haka sai ce ma wanda ya tabbatar da cewa ba abin da zai faru da shi cewa idan gani wani mai gidanka ka ambace ne a can ina fatan gaji to haka dai lamarin ya kasance da haka shi wannan ya aka sake shi daga lissafi ba a masa komai shi da wani aikinsa a can sarki ya shi kuma sarki mai mafalki ya mafalki mai wanda ba shi mamaki ya ra'za na shi yadda ne a fassara mashi mafalkin eh, ga mutane da ke ganin su ma manya ne a yan majalisar sa su wasu ce ba su iya fassara mafalki wannan abu za su alami ne wa mana na hannu bi da alami bi alimin to shi ne wannan da ya tsira ba kashe shi ba ke nan sai ya da annabi su alaikin salatu wasu ya ce musu ai akwai wani da na bar shi akwai huku da za ku aika ni wuri shi zai fasa fassara muku mawalkin nan to shi ne sai aka ba shi dama sai tafi ya wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam labarin abin da sarki ya gani na sabu makaratin imani ko da sauran sabu sungulatin fodari ko da abin da yake ciki a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu mafarkin cewa fari ne za a yi za a fari ne kawai mutane za su wahala amma ya musu hanyar da za su bi duk abin da suka samu su na noma su ci shi a cikin to so su ba tare da su shi shi ba wanda yake bayan an shekara bakwai ana fari din to kuma za a samu wasu shekaru guda bakwai da Allah ta'ala zai kawo wani zai kawo ruwa mutane za su samu wadata da walwala abinci zai zai samu to abin nufi a wannan bayanin da al'amari ya kasance haka ƙarshe ƙarshe abin da muka kwana kan shi shine cewa shi sarkin da ya ji bayanin haka irin wannan fassara sai ya nuna cewa yana so a zama shi da annabi su a sarar salatu wassalam a halarta mashi shi tun da yana can gidan yari gidan kurkuku to shi da aka tura mashi manzo cewa ya zo sai ya ce a a shi bai zai zo ba sai an tambayi sarki ne ne labarin wani shan mata da ibrahim al-aziz ta tara lokacin da suka zarge ta akan cewa ta a annabi da ya taɓa rasul aziz kanta menene matsayin da wajen zaifin da suka yi masa na wannan alfasha to shi ne sarkin kowai tambayi su ne lamarin su a yi da suka nemi annabi su alaihi salatu wa salatu to shi ne sai su suke gaya ma sanyi ma a alaihi min su ko ba mu san wani mummunan abu ta sai da annabi so ba ba abin da muka sani na mummunan abu ta sai da annabi so yi to ka mutumin kirki to da ƙarshe ita matar al'aziz wani ta neme shi shi ne take ba da labarin cewa haskasa haskasar haku ana rawar ku an nafi wa inna hu da minas salihin cewa yanzu kan gaskiya ta bayyana tabbas ni ni ce nan ne ne shi ga kaina ni ne ne mi alfasha da ni tabbas ya annabi su da cikin sa ya baki ina fata gani to shi ne cikon bayanin yake zalika li ya'lam anni lam aqulu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kayda al kha'ibin wato wannan zai ya san cewa anni lam aqulu bil ghaibi ni ba a ce shi a fakke ba wa anna Allah kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yahdi kai da alkhairi ba ya shi yadda makircin masu cin amana ko ha'inci da muka ce nan ne muka kwana ah, wanda muka ta cewa wannan magana na cewa zalika anni zalika liya alama anni lam aqulu bil ghaibi wanda don ya san cewa ni ban ha'ince shi a kwakke ba a gaibi ba wa annan ba kuma lalle Allah la yahdi kai da khainin Allah baya shi yadda makircin masu hanyarci. wadda muka ce akwai maganganu a gurin malamai cewa wannan maganar wasu har zuwa ma abin da za mu karto nan gaba maganar wani wannan kan maganar annabi yusuf ce ko ko maganar isa ibrahim al-aziz ina fatan daki yanzu baratul aziz ita ce take cewa zalika li ya'lama anni lam aqulu bil ghaibi wato wannan don annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya san cewa ban ha'ince shi ba bil ghaibi a lokacin da shi annabi yusuf din baya da zai da suke magana kuma annabi yusuf da gagari bai taho ba suna majalisar sarki ne ake wannan magana annabi yusuf kuma ai baya nan ko shi ne su malamai suke cewa tauhidin wannan shi ne abin suke cewa zalika wannan bayani ya kasance a haka ne da ya alama don shi annabi sun san cewa lam akunhu bil ghaibi ni imra'atul aziz ban hanin shi cikin yusuf ne faɗa abin da ba gaskiya ba bil ghaibi a lokacin da shi a cikin yusuf baya nan ina fata gani waɗansu malamai suka ce a'a wannan a kunhu hudin zaminin ba wai na annabi yusuf bane na ita take magana amma zaminin ba na annabi yusuf bane suka ce zaminin na shi mijin ne nata wato ta sarraha din ta sarraha da cewa ita ta ne ne annabi yusuf li ya'lama don shi al-aziz miji sai san anni ni mata al-aziz lam akunhu bil ghaib ban ha'inci shi al-aziz din a koyi a fake lokacin daga. wato ni da annabi su shi baya nan ba ta hanyar aikata alfasha da annabi su haka din bai gudana ban cuce shi ba ha'ice shi a bake ba abinda kawai ya gudana tsakanin da annabi su shi ne mujarradul murawana lam akhudhu bil ghaibi ban ha'ice shi a cikin bidansa na kwanta da annabi su ne zina da shi kun gane wanda shi da abin da wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a ai zalika li alama anni lam akhudhu bil ghaibi wannan magana annabi yusuf ce annabi yusuf shi ne ke wannan magana da ma maganganun suka biyo baya cewa annabi yusuf yana cewa zalika wannan ya kasance ne idan ya ginda ya sharadin da ya ginda ya na cewa ba zai zo ba har sai an yi bayanin matsayin mata da suka zarge shi ina fatan gani liya alama domin shi wato sarkin ya san annilan a kudu bilgai ni ban cuci sarki a baki ba tosar wato yin alfasha da matarsa ba na yi haka ne domin al'amari ya bayyana sarki ya gane cewa a ni lam a kunhu bilgai amincewa da ya aji da gidansa har matar su sai kokarin kaɗai ɗauki da yusu ban cuce shi a baki ban kwanta da matar shi babban ta alfasha da matar shi ba ina fata gani wallahu a'lam wasu malamai suka ce liya alama anni lam akunhu li alama bamirin da cikin li alama da yamma kun duka bamirin suka ce ba na sarkin bane ba a'a ba na al'aziz bane amma bamirin wannan li alama da lam akun hu hu suka ce bamiri ne ya hudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wato annabi su yana cewa dalika wato lakin da wannan sharadin ne liya alama domin Allah ya sani al'amari ya bayyana Allah ya bayyana cewa lam akun hu bil gaibi ban haɗinci ubangiji ta'ala a fake ba lokaci da zai kasance ba kowa wato saboda mutum ya fada ma wajen aiki na almasha da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi to cin amana ubangiji ha'inta ubangiji yayi wannan ne don al'amari ya bayyana sarari cewa an ni lama kun bil rai? ni ba ha'inci ubangiji a fake lokacin da zai kasance ba kowa tare da ba ba aikata almasha ba wa anna la la yadi kai da khashini da kuma Allah tabaraka ta'ala bayan su yadda wato buwa dibara ko kaidin masu hadinci ina fata gani to shine sai ce wa ma ubarihu nafsi ba da farrantar da kaina duk da wannan na faɗi wannan abin da ya zama ya bayyana to duk da haka wa ma ubarihu nafsi ba na farrantar da kaina kun gaje ko yanzu da kace wa ma ubarri nafsi ba na barantar da na idan ka ɗauka cewa magana kamar da kuka ishara imra'atul aziz suke yi ko to kama ku ci gaba da maganar ta cewa ma ubarri nafsi ba na barantar da na a wannan matsayi wato ba ba ina cewa na barantar da na ta huskar cewa ba ni da wata sha'awa da annabi su ba gaba ɗaya shawa annabi sun saka da ba shi nake cewa ba ina fata mun baki ko ina tsarkake da kaina ko ina farnantar da kaina cewa gaba ɗaya ban cuci annabi su ba a'a kuma ubari unasi ba na farnantar da kaina har yanzu ina da shawa sannan wa ma'ubari unasi ba farnantar da kaina ba cewa na'am ban cuci annabi su ba wani ba hanci miji na ba ko shi yusuf ban halarce shi na gaya masa magana da ba haka take ba amma dai duk da haka na halarci annabi yusuf ta fuskar na na zama dalilin shigar ta shi ne wa ba ubarri nafsi ko mu gani ba ba tsarkake kai na barantar da ita daga dukkan wani musulmi yake na ko don a tattalin ni ina da shawa kuma ban barantar da kai na daga afkawa cikin laifi ba saboda ni ce dalilin zuwa su yusuf ko mu gani ba to wannan shi ne amma idan ka ɗauka cewa maganar annabi su ne yake yin suka ce ke na annabi su da ya fito can magana zalika liya alama an lam aqulu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kayda al khayyin sai ci gaba da cewa ma wa nafsi ba da barasar da kaina wato ba su ji kaina nake yi ba ina cewa ni na wuce in fada cikin kuskure na kai ga matsayi ka zauna ba shi ne ke wani ba ba shi ne a nufi ke wani ba kun gane ko saboda ka gani su kamar yana tawabu a maganar sa cewa tabbas bai tushe al'adun ba kuma bai ha'inci ubangiji ta hanyar aikata albasha ba ba da haka ba tsarkakar shi ke yi ba innan nafsa la amara bi bisu wato lalle ita rayuwa yadda dabi'a ta take la amara bi bisu wato mai yawan ba da umarni shi bi bisu'i da mummunan abu rayuwa da kake ganin ta sun da su wato mai yawan ba da umarni ce da mummuna kun gane ko to wannan shine abin da eh, nasu ya tafi a shi to yanzu a nan wurin kamar muka ishara cewa maganganu ne a wurin malamai cewa wannan zancen kam imratul aziz ce take yin shi ko ko annabi su alaihi salatu wassalam wane ne yake wannan magana kun gane ko ah, ibn ne sabari rahimahullah ya ambaci ah, ra'ayukan malamai a cikin wannan matsala na cewa wannan magana annabi yusuf ke ko magana ita imratul aziz ce ah, da ƙarshe kamar ya karkata ya zuwa ga cewa maganar ta ta imratul aziz ce kun gane ko ta imra'atul aziz saboda siyakin kamar yana gwada haka kuma ya gwada cewa wannan shine ra'ayin ah, al-imam al-mawardi kazalika shine ra'ayin shekhar islam da nake biya Allah ya kansu da rahama cewa siyakin yana gwada magana ce fa aka aka duka eh, duk labarin akan imratul aziz domin imra'atul aziz ita ce take wurin sarki ko ku gani ba daga abin da muka karanto a baya ai kun ga Abin da sarki ke cewa ma kasbukunna idza waqtunna yusuf an gafsi kina ga mata an tara su gaban shi ko kunna hasha lillahi ma alimna alayhi kina suna halarce wurin to nan ne kala timar abdul aziz al'ana hasasal haqqu ana rawatu an nafsi wa innahu la min as-salihin zalika li alama anni hazwa kace saka siyakin wa yake magana ita take magana domin a lokacin wato ba a ko kai da cewa annabi sai yanzu zo ba don ba ya wurin ina fata mun bani wannan shi ne kuma alhajin da kadirin shi ma kamar ya karkata zuwa ga wannan gaskiya ya karkata zuwa ga wannan ce wannan can na ibrahim aziz ne ba ba na annabi yusuf ba saboda annabi yusuf alaihi salatu wasalam gaskiya a lokaci ba ya ma wurin su shi daga daga cikin tafsirarta da wasu malamai suka yi na cewa magana ta ce kuma liya'lama anni lam akunhu suke cewa mamirin na annabi su ne eh, ma'ana liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi domin bil ghaibi yana nuna a lokacin da shi annabi su baya nan ga mun muna magana kun gane ko sai da suka gama duk wannan tattaunawa ne sannan aka zo da annabi yusuf alaihi salatu wassalam to amma daga cikin malamai akwai Muhammad ibn Ali al shukari da sauran wasu malaman tafsiri suna cewa na'am siyakin gaskiya a zahiri shi ka bi siyakin Qur'ani za ka iya fahimtar wannan magana cewa tana da kama kwai da gaskiya da da a ce sai Ibrahim al-Aziz tana da kama kwai ke eh, cewa amma akwai abin mulahaza wanda yake hukumta cewa maganar nan duk da wannan siyaki yadda yake akwai yiwuwar ka fahimci cewa ba imra atul aziz yake magana ba amma annabi su yake magana amma annabi su yake magana menene wannan murajji abin da ke rija da wannan eh, yace shine abinda ya zo cikin jerin social cikin bayanin wannan gaba ta labarin nan eh, ya zo aya da farko ta cike da cewa wa anna allaha la yahdi kaidal kha'ini wa anna allaha la yahdi kaidal kha'ini kuma lalle Allah madaukakin sarki la yahdi kaidal kha'ini baya wato mahaifin masu halinci sannan wannan aya da ta biyo bayan ma ubar da nafsi inna nafsa la amara tu bisu ita ma ta tsike da cewa ko kuma a cikin ta ka samu illa ma rafi ma rabbi إلا ما رحم ربي سي أبن دعوبين جدنا ورحمة وإلا ما رحم ربي سي والدعوبين جدنا ورحمة وكي أبن كتيون النسوش سنن جمع يتي إن ربي غفور رحيم دعوبين جدنا غفور مجيوا مهفرين رحيم مجيوا رحمة سيسكتي تو إن كنت إن متلو دعوة النمو ibarori da suka zo cikin wannan labari salayyar lura da cewa daidai lokacin da ake wannan magana ba shi sarkin nan da shi da usturar sa wato familin nashi da duk yan fadar nasa gaba da dukkan rai ko su musulmi na su musulmi a lokacin su musulmi ba musulmi ne ba ba musulmi ne ba to shi ne suke cewa idan mutanen nan ba musulmi ne ba da sarkin da masu shi da waye duk ba musulmi ne ba to wai kai musu cewa wa annan laha la ji kai da sa'ili da kuma inna nafsa innan nafsa la amara bi su illa ma bi. wai kai musu inna rabbi gafurur rahim wannan magana ta kafin ce kenan kafin yana hadu wannan ne kun gani sai suka ce wannan magana ba sai ka ba da wani kafin lokaci aka gaskiyar magana wanda su magana su duka wani magana amma wanda magana idan kafiri ba a iya samun yana da wahala kace wannan magana kenan magana musulmi ce ita kuma ta kai ta musulmi ba saboda ka magana magana ke na ta annabi ne ce alaihi salatu wassalam ba ta ce ba wallahu ta'ala a'lam ina fata mun baki to almuhimmu wa ma ubarri nafsi illa nafsul amara su ko rayuwa wato tana da yawan ba da umarni da mummunan inda nafsa lamarin su bin su malamai suka ce eh, ita rayuwa da a ta haka take tana ba da umarni da mumuna aiki shawara da umarni take bai wa mai ita to ta kan ba shi wato umarni da mummunan shi ne inda nafsa lamarin su bin su amma duk da wannan sai suka ce eh, ita rayuwa allah ko zuciya ko ya tafassara annabi to kashi uku ba iri dai ne ba akwai annabtul amara su bisu ita ce da aka mata nan wurin inda nafsul amara su bisu wato eh, yawan su ke yawan mutum mutum da aikata mummunan abu sannan akwai annabsul lawama annabsul lawama rayuwa wacce take yawan zargin mai ita lokacin da ya aikata wani mummuna abu tana tsirraginsa ko lokacin da yake shawarar yake liya ya fara shi wani mummuna abu sai zuciya tana rika zarginsa tana gaya masa wannan ba zai ne baka kula ko ita nafsul lawama ita ce wadda aka mata fada uku sun bi nafsul lawama ko shi wani rasuwa da rayuwa allawama wacce take yawan zargin mai ita wajen fadawa cikin aikata mummunan abu sannan annafsu ta uku ita ce annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna wato zuciya wacce take ciki da nutsuwa zuciya wacce take tana ciki da nutsuwa akan abin da take kansa wannan kuma ita ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala amma ta ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna تجي إلى ربك راضية مرضية ودخلي في عبادي ودخلي جنتي ina fata gani ya yi suhar nafsu mutuma'illa ya ke rayuwa wacce suke cike da ta fiye da rabbiki ya koma zuwa ga ubangiji ke rawu ya san marbiya kina mai yarda da abin da wato Allah ala ya tsara da miki marziya kuma kina wuce Allah ya rike to abin da haka dai rayuwar suke akwai kenan alamar su bisu sannan akwai allawama sannan kuma akwai al-mutmainna to da wanda ma'ana sai zama cewa ita annafsul al'amara da bisu ita ce rayuwa wacce take ta kare da shan Allah ke amma annafsul mutma'inna ita ce kuma rayuwa wacce take tattare da alkhairi annafsul amara da bisu ita ce rayuwa wacce take tattare da shan a yayin da annafsul mutma'inna ita ce wacce take tattare da alkhairi to amma annafsul lawama suka ce ita ce wasafin bayyana zalim kun gane ko yawa saboda ita ba aiki ta ne ta rika umarnin ba isa da ya ga cikin ba amma kuma ba ta iya sa ko ka ce matsayin ta bai kai mai ita ce ba ya su ko ba ya fara cikin shari'a ba amma ita abin da take yi shine idan ka fara cikin cikin abin da ke mura ne ko yana neman ya fara ciki to sai ta rika zargin sa kun gani yawwa mutuma inna ita tana da intima al'amara tana kan sabu yanzu allawama ita ce muka ce wasu sun bai na zalik ita tsaka faɗi kun gane ko to haka suka karkata a eh, eh, a nan wani eh, amma akwai wani bayani da shek Muhammad Salim bin Hussein rahimahullah ya yi bayani mai kyau a cikin fasawa abin da ke cewa shi ne yake cewa su abin da ke ambata nan annabtul mutma'inna da al'amara da allawama da ciwo yake cewa al-mutma'inna wal amara wal lawama yace sifatul lin nafsi sai da dukkan waɗannan sifofi ne ga zuciya ɗaya ina fata kun gani shi yadda ce bayan da ce da kyau gaskiya a yayin da wancan bayani yake nuna maka kamar suka kan sun ka suka shirgo akwai kaza akwai kaza to shi shekal shek mamman sa bin hutaimi sai ke cewa shi lafazin mutumayin nan da al'amara al-mutumayin da ke da al'amara da da al'awama yake duka wayan ba wai da suna maka cewa ga wata zuciya guda cikin ta al-hukma illa gaba ɗayan take da fata da wani wata matsala ko ga wata al'amara gaba ɗaya babu alkhairi ta yake ba yace ba haka abin yake ba yadda abin yake al-hukma illa da al'amara da al-dawama ce kulluha sifatun lil-nafs yace sifofi ne ga zuciya don haka take kad tujadu kulluha fi nafsin wahida duka waɗannan sifofin guda uku zaka iya samu su a tattare da zuciya daya ka tuje da ha fi nafsin wahida zuciya guda ka same ta muku inna ce ka same ta lokaci guda kuma ambara ce a lokaci guda kuma same ta lawa ba sai ce fahilan ta amuru sahibaha bisu'i fahiyal amara fahiyal amara ta so. fahida ta amuru sahibaha bil su'i fahiyar al-amara ta bisu ce duk lokacin da zuciyar mutum ta zama cewa tana ba shi mummunan shawara tana umurta shi da zai aikata mummunan abu to a daidai wannan lokaci fahiyar amara ta bisu zuciyar ta waye gari ta sifantu da zama zuciya mai ba da umarni da mummunan abu ko ta da zama wa zai zuwa a daidai wannan gaba ta zama al'amarin da bisu sai ce kuma wadda kunu da haka wanda matsayi wakar ta kunu amma ran tabbin kai kuma za ta yi zama mai bada umarni ga aikata kai ko a daidai lokacin da aka samu irin wannan zuciya ga mutumin kirki da za ta yi ba shi shawarar ya aikata alfasha ko abin da ke samun Allah ne a lokaci guda kuma za ta yi ba shi umarni ya aikata ne alkhairi wakar ta kunu amma ran tabbin kai don kaga sifa ce ana yi samun ta ga zuciya guda sai ce wani da kana sahibu ma fi amalin birri wa alil wajhi sahih a lokacin da mai wayan wannan sifa ya kasance yana kan ayyuka na da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa Allah da'a ibada wayi wa alal wajhi sahih kuma ibadar yana yin ta daidai bisa ga sifa bisa ga sunna aqida ta kware gashi ko da shi bisa ga sunna shine wa alal wajhi sahih to fa hiya fi zalika al-ghurfati mutma'inna ci to wannan zuciya wannan lokaci zai ce al-mutma'inna ina fata kun gani duk lokacin da shi mai zuciya ya kasance yana kan ayyuka na nagarta ne ma Allah a duk da kyawu kunsa to zuciya za ka same ta tana cikin natsuwa wa hiya fi zalika al na mutma'inna ita ce mutma'inna tana cikin halin zuwa. sai ki wa min hadal ma'ana yana daga cikin wannan ma'ana ne hadith hadith da aka rawaito daga baki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dalba Muhammad ya rawaito dalba mudahi ko ne ta cikin musulman nashi annabi ke cewa an dirku matma'anna ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalb yace albirru abin da ake shi aiki dan nan ne ma Allah da shine matma'anna ilayhi an-nafsu wani ma'an da yana irfan shi ne abinda za ka tara cewa zuciya ta samu da tsoha da jin daɗi da jin cewa lalle wannan abu babu wani kai ɗaya cikin yanayi daidai to kaga wannan shi ne aiki da ɗa'a kuma bisa ga hujja sahihiya kun gane ko ya ce su duk lokacin da rai <coughs> ran mutum ya kasance a ko zuciyarsa to yanzu lokaci ita zuciya ita ce mutmainna take shi ne abin da hadisi yake shara zuwa gari shi fadan manzo salma a biyu masu ma'anar da ilayhi na nafs wasu ma'anar ilayhi al-qalb sai ce wani na sarrafa sahibu al-ma'siyata a yayin da mai irin wannan zuciya ko mai zuciya ya afka cikin aikata sabon Allah aw ma la ilayha ko karkata zuwa ga aikata sabon Allah ko ya fada ɗungurguci sabo au ma da ilai ku ya karkata yana iya ba da cin sabon Allah wa huwa qalqun wa mutaraddidun a daidai lokacin kuma sai zama cewa ya ba da cin sabon ko yana niyyar ba da cin sabon ya karkata kenan amma dai lokacin wa huwa qalqun yana cike da damuwa wa mutaraddidun kuma ya take kawo ba dadi ya fada cin zuri ko yana shawara fada amma zuciyar shi ba da kuwa yana cikin damuwa da tsarin su a wannan sai ce ban nafsu fi hadi na to rayuwa a wannan lokaci lawwa mutum idan ake ce man lawwa la'alla kun gane bayanin da nashi nake ta muku bayani da wallahi mai kyau kwarai da ku duk lokacin da mutum kowa ya shi zuciyarsa ta bashi wani ya afka cikin laifi ko take ba shi shawara ya fara cikin laifi yana kokari yana shawara ya za a iya ya yi filan ya ma da cikin wannan amma sai ka same shi wata kuma da a da take kowa ya san limi yawa sai ka samu ba daji a ranka ko da ya raka kaya ba daji kuma ko yana son ya dai yana zai yana wani ya amma dai ba daji to yace rayuwar da mai ita samu kan cikin wannan irin wannan lokaci to rayuwar ita ce lawa ba tana zargin ka za ka yi wa cikin wannan yanayi na ba daji na tarajjudi kun gane ko wannan shi ne a lokacin da ke nan mai ita fara cikin sako a kwada ilaiha wa huwa qalbun wa mutaraddid fa nafsu fi hadhihi al-hadan la huwa matu sai da annaha talumu sahibaha fi ma yaf'al shi saboda tana zargin wanda ya ambaita tana zargin mai ita fi ma yaf'al a cikin abin da yake takawa, ko riga ya takawa? amma a rada an yaf'alu ko a da wato yake kokarin ya aikata shi ne da ilimi nazlati wa tubayyinu lahu adab al na ne alama huwa alayhi kuma tana nuna masa adab na ne rashin naswa alama ma huwa da akan abin da ke kansa shi da kanshi zuciya tana gaya masa babu natsuwa babu wato jin daɗi babu wato mutum ya ji cewa ya samu hutu akan wannan abu da kake kanshi yanzu ko kake neman kashe shi yanzu wannan rayuwar a wannan lokaci sai su zama ita ce lawa sai ومن هذا المعنى تمام الحديث السادس في irin wannan ma'ana ne cikon hadisin da ya gabata ya ko albirru matma'anna ko matma'anna ilayhi النفس واطمعن اليه القلب تجي والاسم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وابساك الناس وابتوك الشاهد تجي والاسم ما حاك في نفسك يجي ابن اكل في مشي الليل zunubi shine ma haka sillam abinda ka ji kai kai shara wanda zaka ji ba hadari haka kuma wuka ce dabi'ar rayuwar su irin wannan shine wa nafsun wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa tana yin abu na kwarai zuciyar ta fasala ba ta ba shine fa alhamaha taqwa alayhi kana fara wani sun bangara za ta labarta maka shi ne fa alhamaha futuraha kuma wannan ne abinda ba ke yake cewa wanda ya gyara ya sani wanda ya na'am wanda ba ta sani haka abin yake jama'a bal ismu ma haka fil nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ne abinda ya baka kai ya yana kasar ka ji babu damuwa wata radda da sadar ya ta kai kawo cikin jinka amma duk da da'a ga Allah mana kana shi zaka ji daɗi kawai ka samu nutsuwa annabi ke cewa haka abin nan yake wa in amsaka nasu ko da mutane sun baka fatawa wa amsauka kuma sun baka wata fatawa wacce ba wanda ba haka ya niga maka ina da shi wannan shi ne a ah, cikin wancan hadisi wanda muka tafi ba mu da roƙo shi a cikin musnad da kuma al-Imam shi ma cikin da shi wannan ne shafin da Sheikh Muhammad Talib bin ne ya yi wannan matsala wajen tana da ma'ana kwarai da suke na zuciya guda tana iya fanta da zama eh, al-mutma'inna tana yi zama a lokaci guda kuma al'amara sannan kuma za ta iya zama ba su rayuwa dai haka take wallahu ta'ala alam inna fi al'amara tun bisu take illa ma rahima rabbi sai kadai abin da ubangiji na yi marhama illa ma rahima rabbi sai kadai abin da ubangiji na yi marahama. Ah, wannan istisna'i ne da aka kawo cewa nan, ah, bayan umuman ita annabsu lamar sun bisu to sai yayi wanda togaciya cewa illa ma rahima rabbi ah, malamai suka ce ma da ta zuwa nan wurin illa ma ma ah, ma asalin ta kamar kwatani yaji eh, mausul ne wanda ake amfani da shi galiban tsofil asali ga da zai ba shi da hankali kawai da aka sani in ka ce ma to ishara ce ga abin da ke ba da amma idan kana son kai amfani da ismul su irin makamancin wannan da abin da ke mai hankali ne to ba ma za ka yi amfani da ita ba sai ka yi amfani da man ma shi ne abin da man suka ce wanda ina fata gani to shi ne suke cewa wadda Allah tabaraka wa ta'ala wannan kisa illa ma rahima rabbi suka ce wannan ma tana da ma'anar manni illa ma rahima rabbi bi ma'ana illa man rahima rabbi sai kadai wanda ubangiji ya masa rahama ya kare shi daga kenan aftawa cikin wannan mummunan umarni da zuciya take mutum in Allah mutum ya masa rahama to sai Allah ya kare shi daga wannan kun gane ko don haka illa ma rahima rabbi muka ce illa man rahima rabbi sai da wannan makin suka ce kamar irin ma ce wacce ta zuci tun fa ala tabaraka wa ta'ala fasihu ma saba lakum min an-nisa'i masana wa thulatha ko fankihu ta ce ma saba ma saba ma saba suka ce ma'anarsa ne man saba mata ka ci da hankali ko ina ne eh <laughs> ai yan uwan maza ne saboda ka ba ka san su ma ba ina fata na ne yau man ba balakun shi ake nufi fankihu ma ba balakun minan nisa muka ce ma'anar sa fankihu man ba balakun minan nisa ku gani ko to wannan shi ne saboda ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala masa rahama zai kare shi da umurnin annafsul amara da su don haka yake inda rabbi gafurur rahim wato lalle ubangiji ya tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne sannan kuma mai yawan rahama ne إن ربي غفور رحيم وأنا هو إنت جملة سكتي والله أعلم جملة تعليمية جملة تعليمية وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أي لأن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم ما هو مجرد أنك فهمت إن ربي غفور رحيم لا يجيب أبرئ نفسي ما يوحى الله al'asir jumla ce ta'alibiyya wato inna rabbi gafuru rahim saboda lalle ubangiji na mai yawan rahmani mun sha mata irin wannan jumla ta'alibiyya da ake zakuwa da ita da irin wannan musulmi ko siyasi da ya kunshi inna da abin da shafi sunanta da da labarin ta ko sunan inna da labarin ta kun gane ko saboda haka wala taqrabu zina inda إنه كان فاحشة وساء سبيلا yanzu inda hu kana fahishatan wa za'a sabila kuma wanda kamar inna rabbi da furorin jumla ce ajiyya. wato saboda ita zunan saboda ita zunan kana fahishatan wa za'a sabila shi sa kake kan fasali wala takiu ma nakaha aba ukum min an-nisa illa ma tarsara sai ki bi innahu kana fahishatan wa matatan wa za'a sabila innahu kana fahishatan ومكة وساء سبيلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كده duk abin da aka gaya muku an yi masa shi wancan mutumin banzan kafiri an yi masa shi ne innahu kana la yu'min billahi saboda ya kasance ba ya yi imani da Allah mai girma a shi ne inna rabbi da burin rahimu wasu saboda ubangiji na ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan rama to sai ce wa kalal malik ko ah, sai sarki ya ce wa kalal malik ko sai sarki ya ce ke tuni bi ke tuni bi ku zo mani da shi tuni da nafsi sai in kebance shi don kaina astakhlifu sai in kebance shi li nafsi saboda kaina ni kadai ke abu da kaɗai da farlan haji dama ba, da malamai suka ce shi ne a fadar shi tattin a tasalisku wato a tasalisku bi ma'ana a ja'aluhu halisan da nafsi wato in sanya shi zama ya ke banta da ni kadai yawan zan aje shi don amfanin kai na ni kadai wato wannan malamai suka ce gidan eh, da aka bai wa sarki labarin fassara mafarkinsa ina fata da shi bisa ga sura mai ban kai sannan ya ce ni wanda fassara mafarkin annabi su kenan ya zo ya ce ba zai zo ba zai zo ba sai bisa ga sharadi shafin shi ta an tambayi matan nan da suka zarge shi ni ne ne matsayinsu aka hukunci mata da bayani suka tabbatar da annabi yusuf ba shi da laifi kuma ya kada almasha ba bal shi salihi to yanzu da yadda wannan sai ɗauki mataki cewa to lalle wannan mutum kamata yi a zomen da shi gaskiya ya aka zomen da shi kuma wanda mutum ke da mai muhimmanci yana da muhimmanci yana da amfani to za a zo bane da shi a taslisu li saboda ka zan bar shi don amfanin kai na yi tare kuma ne ko to shi ne ma'anar wa qala mali ko tuni bihi astakhlifu li nafsi ku gane ko yawa to kuma wannan sarkin fa kar ku manta shi ne wannan sarkin da bai ga bai ga wannan mafarkin sababu karatun imani shi ne ku gane ko yawa shi ne ya bukaci ahalar zuwa na bisu alaihi salatu wasalam bayan an shi labari abin da muka ba da labari cewa ya fahimta game da al'amarin annabi yusuf to amma a nan wurin malamai suna cewa a wannan sarkin kan wanda ya wannan mafalkin kuma da ake wannan tattaunawa gaban shi ina fata kun gani ake wannan tattaunawa gaban shi har da ƙarshe ce ituni ituni bihi astakhlisu li nafsi shin wannan kam shi ne al-aziz shi ne al-aziz wato mijin wacce matar da sallah da annabi kun gane abin da kabi ah. shi ne al-aziz shi ne mijin matar da sallah da annabi shi ne al-malik din nan wanda ya mabalki ko ko a'a shi wato wanda al-malik shine sarkin misr gaba da a yayin da al-aziz mijin ita sarki kenan shi ba shi ne sarkin misr gaba da ba a'a shi wani mutum ne wanda ke da wani mukadi na sarauta da yake kula da wani bangare wani bangare wanda kamar da wasu alƙashi ke cewa ya shahi bangare da ya yi har suke masa da al-aziziyya don haka kike mishi al'aziz wasu malama ko suke ce a mutum ne wanda yake da wani mulki wanda ya shafi kula da wani bangare a administration da gwamnati kamar ka ce yana rike da bukatar kula da kazari da arz kamar ka ce ne kinsa ina fata mun gani wane ne bi ma'ana shin abin da nake so a ce a nan wurin shin al daban almaliku daban ko ko almaliku da shi ne al Eh, kun gani ba yau al'aziz daban almaliku daban ko al'aziz shi ne almaliku kun gani yau tare akwai magunan gaskiya wurin malaman tarihi babu wani kamar kace wani hasar eh, ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi da ya hadisi wannan ayyar sani na wallahu ta'ala a'lam amma dai abin da malamin suke cewa shine eh, ai kasu bi nasi alqur'ani fa a cikin wannan sura za ka ga akwai inda yake ambatan alhaji ko akwai inda yake ambatan wa almali ko inda yake ambatan alhaji da akwai inda yake ambatan almali saboda ka ibra fil aziz a ce kuma kala lalle ina fata gani ko wani abu zai kawai sannan kuma ana ambatan almali maliki ya mafarki maliki ya ce a zo da shi haka kun gani to saboda ka sai a ƙarƙashin wannan suka ce idan ka ce fa shi al-malik ne shi ne azim kun gani to wani akwai iskali a ciki iskali da a ciki shi ne kar ku an shi so a nan gaba ya waye gari tsarfin alaƙa za mu ga wannan bayani a farfashe cikin alƙur'ani yan wajen suka je wajen sun ka ce ayyuhal masana wa ahlana qum ya ayyuhal aziz haka mutum gaba kenan ya waye a matsayin wa al'aziz to idan ka ce da ni ba al'aziz shine al-malik yanzu kana ga bani cewa yanzu annabi yusuf a tarihance ya taba zama ɗaya daga cikin faraya wato ya taba zama ɗaya daga cikin fir'aunoni kar ku yi tsaron wannan kalma domin idan baka idan ka ce fir'auna a tarihin misra yana da kawai sarkin misra amma shi fir'auna sun san wannan famili ne amma duk wanda sai duk wanda yake sarauta ya mallaki misra sunan sa a shi nake so ce to yanzu annabi yusuf a tarihanci suka ce babu wani na na alkur'an da ya shahara ya zuwa ga shi annabi yusuf annabi musa yana ɗaya daga cikin fara'ita ba wani abin da malaman tarihi suka tabbatar da ya tura cewa annabi musa annabi ya taɓa zama ɗaya daga cikin fara'ita domin kai wannan magana kada kai wani ya taɓa mallaka misal ɗin gaba ɗaya amma abin da ya zama shi ne alaji don haka wallahu alam suka ce ya fi kafin shi wannan matsayin cewa al'aziz daban almalik ne ne daban wallahu alam to za mu kara bayani akan wannan idan muka dawo na ga lokacin ya tafi mun na kara sai mu kammala ayar da fatan da abin da muka wani daga sawaba Allah ta'ala ya amfani da mu da shi ya ba mu da jinsa da kuma Allah ya ke mana ya gafarta mana ka shafe cikin suka sai wa su allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ko kuma assalamu alaikum wa kuma wa